Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya kun ji kashin horkon tattaunawar da na da Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a Promcom mai ƙarfi. Ƙungiya mai zaman kanta wadda gwamnatin ƙasar Ingila ke taimaka ma da kuɗaɗen gudanar da ayyukan tallafa ma ƙananan manoma a Najeriya. Idan kuna tuni, a makon jiya na shaida muku cewa Abdul ɗan baba na cikin wasu 'yan Najeriya biyu kacal da suka halarci babban taron tantance makomar noma a duniya wanda aka yi a ƙasar Belgium. Tun da waƙa ta yi daɗi a bakin mai ita in masu iya magana, Abdul ɗan baba ko za ka yi mana ƙarin bayani akan tahiyar da kai kwanakin baya zuwa Turai? wato tafiyan da muka yi a turai a lokacin wata kungiya ne da wata kamfani da muke hulɗa da ita eh, mai suna shinjanta su ne suka gayyace mu eh, wato su wannan kamfani shinjanta suna harkan iraruka suna harkan magungunan eh, feshi wanda yake kusan a duniya in ba a ce su ne na ɗaya ba za su zo cikin na uku na farko so uh, banda business ɗin da suke yi na sai da kayayyakin cefanen noma sun sa ma kansu wasu ajandoji guda shidda wanda yake duk waɗannan ajandoji ba sun yi shi saboda su bunƙasa kansu ba amma suna ƙoƙari uh, uh, su ga cewa harkar noma ne da yanayi ya bunƙasa a misali suna so a cikin ajandojin nasu na farko suna so su ga cewa yanayin lalacewan gonaki da ake samu abin da masana suke cewa degradation an rage wannan eh, degradation da ake samu zaka ana ta amfani da gona ɗaya kowane shekara kuma ba a mayar mata da wani abu daga ƙarshe sai ga abin da take bayarwa ya sai ƙasa ƙasa yake yi ainihin albarkanta ya ragu to sun ɗaukan ma kansu alƙawarin nan da shekaru ashirin zuwa hamsin suna so su dawo da aƙalla miliyan eh, hekta miliyan goma na waɗannan gonaki su dawo ana amfani da su sannan wannan magana yanzu da muka gama yi na maganar ɗumamar yanayi ta gaya za a yi shi ma a faɗakar da duniya sannan kuma a yi bincike na abubuwa da rika da dabaru wanda za su dace da irin waɗannan yanayi sannan suna so nan da waɗannan shekaru ashirin zuwa hamsin su ga cewa akalla manoma miliyan ashirin ƙananan manoma sun bunƙasa sannan kuma sun ninka yawan amfani da suke samu ko da daga kashi hamsin zuwa ɗari ne to mu a bisa wannan kudurin nasu na tallafa ma karamin manomi aƙalla miliyan ashirin a duniya ya ga cewa ya bunƙasa kuma ya ninka amfani da yake samu a kan haka ne suka gayyace mu wani taro ne wanda suke ɗaukar nauyi da haɗin gwiwa da wasu ƙungiya da ake cema ELO European Land Owners Eh, suka shirya suna shirya irin wannan tarurruka da ake mm. eh, na forum for the future of agriculture ffa duk shekara mm. to a wannan shekaran ganin hoɓɓasan da aka yi a najeriya ta hanyar faɗakar da ƙananan manoma sai kuma dama gashi muna da dangantaka da su suka gayyace mu mu zo mu ji me turai take tsarawa sannan me za mu iya ƙaruwa da shi mu kuma muka dawo mu ƙari ƙasashen mu na Afirka. Mm. Saboda haka mu kaɗai ne aka gayyata a cikin wannan taro amma duk wani wanda ya je wannan taro akwai participant akwai masu halarta taron su ɗari da hamsin. Mu ne kaɗai daga Afirka daga Najeriya. Kenan ƙungiyar ku ta Promcom mai ƙarfi kawai aka gayyata. yauwa akwai ita sinjanta tana hudda da ƙungiyoyi irin namu da dama a najeriya amma dai da ni daga kungiyar promcom da kuma wata mata daga IFDC wato International Fertilizer Development Center duk abokan hudan janjanta ne shine suka gayyace mu don mu je mu ji sannan kuma mu sanar da duniya mu kuma me muke yi a kasashen mu a kasan mu Najeriya da haɗin gwiwa da wannan kamfani Mm-hmm. to dalilin da ya sa suka gayyace mu kenan muka je wannan taro mm-hmm. yawa to malam abdul me ka gani me ka ƙari da shi kuma me ka koma da shi najeriya domin amfanin noma da manoma <laughs> ajiya ai wannan taro sai ya sa muka farga amma Allah sa ba fargan jaji ba ne wato muna ganin cewa turai sun riga sun ci gaba ɗaya daga cikin abin da ya ba mu mamaki mu muna ganin sun ci gaba amma su kullum suna ganin ci gaban nan bai isa ba suna ƙara shiri ne na shekara ashirin nan gaba wannan taro na ffa kawai abin da suke yi duk shekara shine su zo su zauna su ga abin da muka kudurta ɗin nan za mu cimma nan da shekara ashirin shin yanzu ina muke ana samun nasara in ba a samun nasara meye cikas da ake samu ya za a gyara saboda a ci gaba amma waɗannan kudurorin suna nan haka za a ci gaba da sai har sai an cin musu so mu ina ga mu yan abin yan ka wadata ne so abin da ya fara ba mu mamaki shine wannan su muna ganin sun ci gaba amma su kuma ashe ba a zaune suke ba kullun ƙara bincike ake yi ƙara ci gaba ake yi ba a shanta ke ba. Idan Allah ya kai mu rana ta yau Abdulrahman dan baba zai ci gaba da mana bayanin abubuwan da ya gani a wajen wannan babban taron. Yanzu a madadin Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata.